nan ka ce ana kiɗa ana waka ana raye-raye a gurin wato gurin maulidi to bari maɗan tana maka abin da ka manta mun san dai kana da gwaninka a siyasa in mai bin karatun karatuttukan ka irin naka na irin naka irin karatuttukan ka ba karatun addini ba irin karatuttukan ka ma'ana irin surkullan ka sanin kowa ya san irin ya san dan takaran da kake so shi kuma wani dan takaran naka da kake so kake yabansa kullum kake so ya ci zaɓe ko kake so ya zama wani abu to kar ka manta yana da mawaƙi ficacce wanda mawaƙin nan kullum sai ya masa waka kullum sai an sa waka sako a gidan rediyo ko kuma a waje ko kuma kawo ce ka amma ba mu taɓa jin ka ce wannan mai gidan naka ko wannan masoyin naka ba mu taɓa jin kai masa kaset ka fito fili kai masa kaset kai za ka rabu da shi ba saboda yana ma'amala da mawaka ma'ana wakar annabi ce baka so amma wakar siyasar mai gidanka kana son ta kuma a cikin wayoyinka akwai ta sannan kuma annabi na cewa asimtu ridan shiru yadda ne waƙoƙin da ake wa mai gidanka kullum na siyasa da kuɗin da mai gidanka ke ɗiba yana ba mawaƙan siyasa kai ka san yana yi amma baka taɓa yin muhadara ko baka taɓa yin zama kamar yadda kai wa maulidi zama ka fara cewa wani kaza a yi kana ɗiban kuɗi kana ba mawaƙa kana ɗiban kuɗi kana ba karuwai kana ba kuɗi kana ba ƴan daudu kana ba kuɗi kana ba ƴan sara suka su kwato maka ƙuri'a baka taɓa zama kayi wannan ba. Ok, ashe kiɗan da mawaƙan da ƴan iskan ashe akwai wanda kuke so akwai wanda ba so waɗanda suka je wurin maulidi su kuke kallo amma wanda suke cikin sha'aninku kai duk kana rufe asiri so kake ka samu kujerar shugaban hukumar harkokin addinin musulunci na jihar Kano kuma Allah da ba za ka samu ba in Allah da ba za ka samu ba ka yi shiru ka ɓoye laifin ɗan takarar da kake so duk kwa kwamacalar da ake yi a yabi yan daba a yabi yan sarar suka a je a ci akwatuna a je a yi komai da komai baka taba zama ka ce wannan abin da ake haramun ba ne. a ɗebi kuɗi talakawa a ba mawakaɗi a ba mawaka a ba ƴan dodo a ba ƴan sarar suka duk baka taba cewa haramun bane baka taba zama ka ce laifi bane haramun ne ba mu taba jin kunyi baran baran ba kai akwai ɗan takaran da ya aurar da akwai ɗan siyasar a jihar taka akwai ɗan siyasar da ya tashi aurar da isa an yi kaɗe kaɗe an yi raye-raye kai isa ma ta fito kusan tsirara a gurin ta yi rawa da mijinta an rungumi juna an yi komai a gurin an yi masha'a duk duniya ta gani amma baka taba zama akan wannan ba baka soki wannan kidan ba saboda mai gidanka ne baka soki wannan karuwan ba saboda mai gidanka ne baka soki mahalarta taron ba da duk abin da aka yi da almubazarancin da aka yi da kuɗi duk wannan baka ci haramun ba ne sai da gurin maulidi kake kallo da a ce dan Allah kake sai baka kai zama akan mai gidanka irin kuɗin da yake ba mawakan nan da kake jin haushin mawakan annabi kake ba da misalai da su <laughs> to da wannan mawakan da siyasa na iyayen gidanka da su ma sai muka kai zama a kansu mun gane kana wa'azi don Allah amma ina ba dan Allah kake ba sannan idan ka ce a gurin taron maulidi ana shaye-shayen giya ana shayen kaza kakkan manta kuna da alaran ma naku ne ma'ana dan izala ne dan uwanku muna ganin shi a gurin taron bola tudubu taron siyasa idan rara ya hau mambari ma'ana ya hau set ya gabatar da waƙoƙinsa aka yi rawa aka yi abin da aka gada mu a gurin bayan ya gama kuma a gayyaci Ahmad Suleiman kuma ya addu'a ko kuma kafin a hau kafin a rara ya cashi sai an fara kiran cikin alarmominku Ahmad Suleiman ya zo ya karanta alkur'ani a wannan filin taron wanda tun farkon haɗa kayan sauti na filin taron siyasa ba ƙur'ani ake fara sawa ba sai an sa kaɗe-kaɗe waƙoƙin ɗan takara an yi kaɗe-kaɗe an cashe. sannan in jama'a sun taru a wuri sai a dakatar da kaɗe kaɗe kuma a kira alaran manku ya buɗe taro da addu'a yi wa ɗan takara addu'a duk a filin taron kuma duk kuna gurin bayan malami ya gama kuma a zo a yi jawabai a gurin masu karerai su yi karerai bayan an gama kuma a gayyaci makaɗa daban-daban a kira karuwai a kira 'yan daudu a kira komai duk kuna gurin a zaune da alaramominku da komai wurin kiɗa a ya kake da kake cewa kai ba ka son kiɗa ba ka son bid'a ba ka son kaza ka yi zama akan Ahmad Suleiman ka yi zama akan malaman ku masu buɗe taron cashewa na siyasar da kuke so idan kun yi zama ana sai magana cewa lalle ba kwa son kiɗa ba kwa san rawa a'a waƙoƙin annabi ne ba kwa kauna amma akwai waƙoƙin da kuke so waƙoƙin iyayen gidanku kuna so cashewar da ake a wurin tarurrukan ku iyayen gidanku masu ba kuɗi kuna so amma cashewar da ake a wurin maulidan annabi Muhammadu ita ce ba kwa so inda a ce daga sai kuke sai ku zama akan abin da ke faruwa da alarramomin ku a wurin tarurrukan siyasa da abubuwan da ke faruwa na daba a wurin taron siyasa kuma kuna wurin duk taron da za a yi na siyasa a jihar Kano kana gurin duk abin da za a yi gurin na harkar daba na harkar mawaka na harkar yan daudu na harkar yan rawa kana gurin kuma kana kallon ana yi in ma baka je gun ba kana kallo ana yi wani zama ka taba yi akan dan takararka da yake irin wannan abubuwan in na ce dan takara ka kai kafi da sanin shi wanda kake tallatawa cikin dabara kake zage wasu jam'iyyoyi kake kushe wasu jam'iyyoyi amma baka taba kushe abubuwan da ake a cikin jam'iyyar da kake so da kuma dan takarar da kake so ba da ka idan don Allah kake yi muna nan muna jiran ka ka kalubalance na kan wani abubuwan da na faɗa ba a yi ba da malaman ku ake zaman taron siyasa ba suna jan ayoyin alkur'ani ga rara ga ku kuma filin zaman na sirara ne ba na ku bane kowa ya san ranar makaɗin siyasa ne mawaƙin siyasa ne filin siyasa nasu ne amma haka malaman ku ke kutsa kai su je suna jan ayoyin alkur'ani a filin cashewa kai baka yi wa'azi akan wannan ba sai za ka yi wa'azi akan maulidi kariya ka ta sha kariya da haka ne idan muna so mu gane kai ahlus sunna ne kai mutumin kirki ne abubuwan da kuke aikatawa a wurin tarihin siyasa da abubuwan da kuke yi kuna kallo ana yi a jihar Kano ba ku yi magana ba hatta kwanakin baya abin da ka bani kunya kana magana akan matan kwankwasiya da suka yi zagaye wai matan kwankwasiya da suka yi zagaye a gari suna bi lungu-lungu suna yin zanga-zanga kana tuhumar matan kwankwasiya ku da kuke ɗiban mata suna tafiya da awa daji matar aure ta bar mijinta a gida yana can yana barci akan katiba ita kuma ta tafi daji wai da awa a haɗu maza da mata a tafiya daji da awa akwai risa'u sunna akwai salafiya a nisa'u sunna akwai waye akwai ƙungiyoyi ku gasu na da yawa na mata masu yawo kowace ta yi bilicin ta canza wa kanta kama da bakaci amma ta yi bilicin duk baka taɓa magana akan wannan ba duk sun yi bilicin sun ɓata fuskokin su an ɗauki gilas an kafa an ɗauki liƙami na munafurci ana yawo ana yawon da hawa ofisoshi ofisoshi duk baka yi magana wannan ba ka tara mata ɗari uku ɗari huɗu a cikin masallaci kana musu mahadara kuna batsa kuna yi wa mata batsa kuna koya musu yadda ake eh, yadda ake kwanciya da miji da mata yadda kake zargin wurin maulidi ana haɗuwa maza da mata ko ma ga kuke tara matan mutane a cikin masallaci da sunan muhadara kuna fira yadda ake kwanciya da mata duk ba matan kuma ne ga muna gani a tiktok da sunan malamai suna zuwa suna koyar da kwanciyar mata suna sai da maganin mata suna iskanci duk ba matan kuma ne duk wa'annan matan da ke maganganu da eh, sunan lacca da sunan yi wa mata lacca masu yin batsa din nan duka matan waye a wurin maulidi ake wannan batsa su sha kunshi hannu da kafa a yi makeup a yi komai da komai a zo a zauna ake mana wai malama ce kuma duk a cikin ku ne kuma ɗaliban ku ne kuma ku tara sa a masallaci ba kuna mahadara kuna motsa musu sha'awa kuna motsa musu sha'awa kai zaka magana kan magana wai tara mata ana tara mata wurin maza da mata ana haɗuwa maza da mata to mu alhamdulillah wurin maulidi zaka tadda uba da 'ya'yansa mata uba da 'ya'yansa maza da kakansu duka a gurin maulidin kowa na kallon kowa da ya da jika da komai guri ɗaya na kallon juna matan da kake tarawa a cikin masallaci kane musu mahadara ko matan da kuke tara ku ne musu mahadara akwai mazansu a gurin akwai kakanninsu a gurin akwai iyayensu a gurin to mu duk abin da muke a gaban iyayenmu muke yi a gaban matanmu muke yi da haka nan na bin ka bashin amsawa an can sannan kuma ga sababbin amsoshi nan wace gudunmawa ka bada wace gudunmawa ka bada kan shaidancin da ake yi a cikin jihar Kano wanda kuma jam'iyyar da kake so jam'iyyar da kake so kake wa kamfe da dan takaran da kake wa kamfe kake zagin wasu kake kushe wasu duk su suke haifar da su suka daure wa nan iskancin gindi wace gudunmawa ka bada wannan shine a takaice kashi na biyu insha Allah kashi na uku na ƙarshe yana nan zuwa duk lokacin da ka yi magana akan wani abu insha Allah sai mun damu maka makaranti asma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi har qadrihi bil azim subhana rabbika rabbil izzati amma